ai wannan lawal wannan damana bana akwai alamin kyau ah. Allah dai ita mana ita lafiya amin su ah, Allah dai ita mana ita lafiya a ah, ai ka san mu mutanen kauye mhm. in abinci ya samu komai ma ai halas mm. mm. kai akar makalla ga agali nan dai ga agali ce na cinka ka san Allah eh. wannan lawal wannan buri ina kan kaye shi eh. gaban hafaduwa yake mun hu shekara 40 tare da shi eh. ka san karago bai taɓa shiga tsakanin da shi duk zaman da kun kai in ana ganin shi na zuwa guri na a gana an dauka kayan duniya ke kamun ko karago alquran salamu alaikum amin alaikum salam bai da wali a gani barka barka a gani sannu godam alhamdulillah alhamdulillah akramaka allah barka a gani ana tarko allah kana ganin ma ta tabawa Mm. mai kyau ne mm. ta ba kini ta ba karatu ina ga allo ina ga shayi mm. a <laughs> kasan ai he da sai san mai giwa zama bai wa haka sai sai mai giwa shayi wannan shayin shagana ne ko shi ne wannan duk duniya an san shi shayi bu sai ga duk duniya in kana neman shayi mai dadi babu kama wannan har daga can da muka fito duk shi ne kowa ya fi shi kai ka ce mai giwa mm. ina wannan sofo hanya wajen tilamsas da mm. ke hanyar safin giwaye eh. mm. mun fito wata shekara daga tilamsas mun biyo wajen alexis mun gashi mun gashi fa sosai lokacin nan ido har ya fara raina fata kawo a gadi muka zo gindin wani tudu muka kwanta sai dai barci a cikin barcin nan na ce maka na rasa da Allah da ya talito ni su gisa tumir wani il hazab cikin kwanan nan na yi wani mafarki na ce sai na zo ka fasara yanzu ku a gadi daga bisa elim rakumi wannan amali babba mm, mm. fado bum mutuwa ce zaka yi menene mutuwa a gani na ce maka daga bisa elim mm-hmm. da su kamar zan fado sai nan markayi wuta za ka subhanallah jahannama kai an kace jahannama kuma jahannama an kace wuta za ka ai baka san kakan da ta kare ba ko baka bari ba na kare kare ga kare ga mm. sai na surmi ta ga wajen wuyar rakumi kama kali ta baci talauci amma da duka ƙararraki

wata shekara mun so zuwa bagdad bagdad a gali bagdad na ransa da yau mai hana ku zuwa duk duniya aka ce bagdad ne kawai babu irin wannan shayi na na shaibu sai dubai